Thank you. jama'a masu kallon a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barka mu da da sake kasancewa da ku a cikin shirin na abuja a yau shi ne ke zuwa muku ta wannan kafa ta kilan tilin ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tare abuja to shi ne wanda a koda yaushe wato kan mai da hankali a nan cikin kwarin babban birnin tare abuja a da kuma kewaye wanda a wasu lokutan a wato mukan tattauna akan wasu muhimman al'amuran da suka shafi na cikin babban birnin tare abuja wato da kuma kewaye wani lokutan kuma kan gayyato muku wato masana wanda masu fashin baki ko kuma masu fashin baki kana mura da kullum ko kuma kan gayyato matasa irin fafutukan da suke yi domin ganin ci gaban yan uwansu matasa wanda aka ce su ne wato a manyan gobe musamman a fagagi daban-daban na kungiyoyi siyasa wato da sauransu ko bangaren wato abin da ya shafi wato harkan kasuwanci cikin ikon Allah yau ma wato shi wasu zaratan matasa mazauna nan bambinin tarayya Abuja wanda yake dukansu in lokaci yayi za ku ci wato asalin sunayensu a daga bakunan su wanda kuma za mu tattauna da su akan rawan irin rawan da matasa ke takawa wato a kujerun siyasa wanda yake cewar ana magana ana magana kan matashi wanda a kodayaushe shine jikon al'umma a wato kamar yadda aka saba a kodayaushe suna na yusuf shehu koro wanda ne kan jagorancin amma kafin shirin na mai ci gaba yanzu za mu dan je hutun da lokaci da muka dawo shirin namu zai dora. jama'a masu kallon mu barkamu da dawa daga hutun da takaitaccen lokaci kamar da gaba ta cewar a yanzu haka muna tare da wasu wato matasa waɗanda yake mazauna birnin tare abuja ne wanda yake su ne za mu tattauna da su akan irin rawan da matasa suke takawa wato a kujerin siyasa wato daga nan hannun haguna wato ina takuji wato asalin sunansu daga bakunansu daga nan hannun haguna ina tare da musbahu musbahu aliyu gayya na'am daga can gaba kuma ina tare da Anas Maliya Muhammad. Na'am. A Misbahu a duba da cewar a kai ɗan asalin jihar Katsina ne. Wato ka fito daga garin wato Dukko Umar Rada ka fito kuma daga wato jihar wato tsohon shugaban kasa wato Malam Muhammadu Buhari. Duba da cewar kai ɗan siyasa ne kuma an jima ana fafutuka da kai akan abin da ya shafi wato gwagwarmaya na siyasa. Shin kana kallon cewar tabbas in matasan nan su ne suke sa madafun iko a kodayaushe kana kallon najeriya za ta iya canzawa hakikanin gaskiya najeriya za ta iya canzawa hmm. dangane da yanayin rawar da matasa suke takawa ta bangaren siyasa hmm. saboda idan muka tsaya muka duba muka gani a lokacin siyasa irin yadda matasa ke fitowa kwai da kwalkwatarsu domin ganin cewa sun zaɓi 'yancinsu hmm. kuma sun tabbatar da abin da suka zaɓa ɗin nan hakika ya kai ga inda ake bukata hmm. to ya kamata ka gani ya kasance shugabanni suna la'akari da irin wa'annan abubuwa hmm. sannan idan ka tsaya ka duba ka gani za ka ga matasa a lokacin siyasa za ka ga suna dawowa gidajensu daga wurare daban-daban hmm. waɗansu sun fita wajen harkar nema amma da lokacin siyasa ya zo domin su tabbatar da 'yancinsu a wannan ƙasai mutum zai je ya dangwala mu irin wanda yake bukata sannan kuma zai tsaya ya kasa ya tsare domin ya ga cewa wannan abin da ya zaɓa lallai ya kai a guraren da yake bukata ya kai to hakikanin gaskiya matasa suna ba da babbar gudunmuwa a lokacin siyasa sanadiyar matasa idan lokacin siyasa ya kamar yadda na faɗi za ka gani cewa wasu suna sadaukar da lokutansu da lokacin da ya kamata su je su nemi abinci da lokacin da za su ci abinci duka sun sadaukar da wannan lokacin a lokacin da za su dunga su domin su neman makansu 'yanci. Mm-hmm. amma duba da cewa za ka kalli kamar zaben nan da ya gabata na shekara 2023 an kalli matasan nan su ne wato harkan bangan siyasa kuma su ne wato gaba-gaba wajen amsan taliyan nan baka ganin kamar suna sai da yancin su ne gaskiya wannan ba karamin kuskure bane ba a yayin da dan siyasa zai zo ya cika da yaƙi ya zo ya karanta ma ƙarya da gaskiya ya ɗauki wani abun da bai maka maganin yunwa ya ɗauke shi ya baka ko da zai maka maganin yunwa yau da gobe baka tuna baya kai baka tuna can gaba idan har yau za ka dangwala ma sanata matsayin kana kai dan najeriya ko ka dangwala ma shugaban kasa wanda ka dangwala ma waɗin nan fa shi dan najeriya ne kai ma dan najeriya ne hmm. kai ma za ka yi tunanin cewa fa yadda yake dan najeriya allah ne ya kai shi wannan matsayin kai ba ka yi tunanin cewa allah zai kai ka wannan matsayin kuma ka rinka sai da yancinka akan abin da ba zai maka maganin yunwa ba hmm. me taliya guda ɗaya gaskiyar lamari wannan ba karamin kuskure ba ga matasa da kuma sauran jama'a waɗanda ake yaudara akan dan wani abu kaɗan a canza musu ra'ayi su canza ra'ayinsu ga mutumin kirki wanda ya dace a ce sun je sun zaɓa sun yi ruwa sun yi tsaki amma sai je su sai da 'yancinsu kan abin da baya da amfani a gare su. na'am to muhammad idan na zo gare ka duba da cewar ga ka wato kai matashi ne ka fito daga wato jihar kebbi karamar kumar wato suru jihar kebbi shin kana kallon cewar idan ana gwada matasan nan wato a kujerun siyasa ko kuma mukamin siyasa kana ganin za su iya fitar da najeriya daga halin da ke ciki gaskiya haka ne saboda alamu ma ya fara nuna saboda ni dan jihar kebbi ne kuma mazaunin kebbi ne amma ina yawan hidimomina a abuja sannan duk wani abu da yake faruwa ta dangane siyasa babu abin da ba ma ji hmm. musamman matasan da suke kusa da manya-manyan 'yan siyasa in ka ji an ce maka an yi abu kaza na siyasa in ka bincika za ka samu daga matashi ne hannun matashi ya fito mu duk wani wanda zai muna wani abu na ci gaba a yankinmu to in ka bincika matashi ne amma in manyan ne aka bama za ga suna baya-baya amma matasa su suka san kukan matasa 'yan uwansu saboda da mu ake yin komai mu ne a je a kashe wannan a je a illata wannan a illata wannan duk akan wasu 'yan canjin da ba su kai su kawo ba duba da cewar za kalli wato ana maganin cewa matasa su ne jigon al'umma amma yau sai aka waye gari ana kallon cewar matasan nan su ne ba su ofishin wannan dan siyasa suna maula su ne ba su ofishin wannan dan siyasa ba ka ganin cewar ana kuma kallon matashi mutum ne wanda yake wato da zafin kai kuma ana gwada matasan wasu kan kai gaba a wato ba sa yin abin da wato ya kamata kana ganin matasan nan ba aje za ku a ɗauko wato kamar dattawa wanda ana kallon sun fi tausayi kuma kila sun yi gwagwarmaya sun ga shekaran jiya sun gaje wato suna ganin yau ba maganan ka haka ne matasa in ma aka aje su kusan in ce su suka ja saboda duk wanda zai ce ma ka zo ka yi kaza zan baka wani abu abin da maybe gobe za ka kashe shi ko jibi za ka kashe shi to baka san me za ka samu zuwa nan gaba ba hmm. duk wanda aka ce maka bai gina foundation na kwarai ba wanda zai amfana gaba har wasu na bayan shi su amfana to bai san incin kan shi ba hmm. duk wanda ya ce zai je ya dangwala a bashi kuɗi wannan bai san incin kanshi ba duk wanda ya sai da ƙuri'a shi kamar ya sai da kanshi ne gaba ɗaya saboda ƙuri'a ka ita ce incin ka to mutum ya ce ka zo ka dangwala zai baka kuɗi kuɗin me za su maka duka yaushe za ka kashe kuɗin kwanaki kaɗan ne in ka kashe shi shi yasa mu ne tafiya Legas mu ne tafiya Bini mu ne tafiya Abuja ba wani abu da ya kamata a ce an sama matasa wanda za su tsaya su amfana su amfani kansu da 'yan uwansu saboda matasan su ne manyan gobe hmm. duk aka ce siyasa matasa ne a gaba lallai nan ne siyasa ta sai almushi hmm. duk siyasar da bawa matashi ba maganan siyasa yawa matsayinka na muhammad da a ce misali al'umman karamar ka ta surin jihar kebbi suka tsere kai ka zama dan majalisar dokoki na jihar ko kuma wakilai farko a karamar hukumar ka me kake ganin zaka iya fara musu gaskiya farko abin da zan yi shine a tunanin da nake yi to in samu hanyar da matasa za su samu abin yi ko kuma makarantun ne hmm. ayyukan yi da kuma makarantun ne hmm. ai akwai scholarship ana biya da hmm. yanzu ba a biya akwai wanda ba su da karfi makarantar gwamnatin ma yanzu in ka je sai a hankali in kana so ka yi karatu ka samu karatu mai kyau sai ka je makarantar kuɗi sannan makarantar kuɗin baka da wannan kuɗin saboda baka da madogara baka da madogara kai ne ka je gona yau gobe ka dawo jibi za ka samu daman zuwa makaranta ba za ka je ba saboda in aka ce ma yau za ka biya kuɗin admission ba ka da kuɗin dole sai dai ka je wurin wani ofis din wani babba ka je mola a ce gobe ka dawo jibi ka dawo gata ka dawo gata ka dawo haka gaji to haka za ka gaji mm. har sai ka zo ka sa wani abu a ranka wanda yake mara kyau ne mm. ko kuma ka koma gefe ka dinga zagi ka ce 'yan siyasan nan ba su muna komai ba ba su da amfani menene menene kuma tun farko kai ne ka riga ka bata kanka saboda su a tunaninsu sun saya ne hannunka duk abin da na riga na saya hannunka ko ka zo ka ce min in ma wani abu a ciki ba zan baka ba saboda na riga na saya na sallame ka to shi yasa ina ba matasa shawara duk wanda ya ce ma ka dangwala ya baka kuɗi kar ka yadda wato ka rike yancinka ka rike yancinka sannan kuma ka zaɓi wanda kake tunanin insha Allahu zai iya maka wani abu ganin wato su matasan ana horon su da yunwa ne wanda dole din kana jin yunwa aka ce ma garuwa, ko kana jin ishi dole ka amshi ruwan nan ka sha ba abin da ya wuce haƙuri na'am ba abin da ya wuce haƙuri sannan kuma matasa duk wanda aka ce maka matashi in dai lafiyan ka kalau hmm. to zaka iya nema maka kanka abin da zaka ci ba sai ka je wurin wani ba ya baka kuɗi kyauta ko wani abu haka a'a akwai ayyuka na nan waɗanda matashi zai yi ya samu wani abin da zai dogara da kanshi wanda ko dan siyasa ya taso kai in ya ganka ba zai tunani ya je gurin kai ce ma zai baka kuɗi ba hmm. garanti saboda ya san kana da abin yi to dama abin da ya sa 'yan siyasa suna samun dama rashin abin yi baka da abin da zaka yi ana ganin ka kaje nan kaje nan kaje nan kaje nan wani zai kira ka zo in baka aiki ka je ka samu mutum biyar ku je gidan wani ku kona shi zan baku miliyan ɗaya to in aka baka miliyan daya miliyan ɗaya an baku ku biyar nawa za ku raba mm. duka nawa nawa za ku samu ta miliyan ɗayan ba za ta yi sati biyu ba ta mutu kaga kun bata sunanku karshen ta wani can wurin kwane kwane nan a kama ka a je da kai station daga station maybe ka kira babban baya so a gane hmm. yayi banza da kai karshen hmm. ta sai gidan yari ka je gidan yari ka dawo waye zai kula da kai waye zai dauke ka mutumin kirki babu ko wani wuri ka je kamfani neman aiki za a ce maka ai wannan ya je gidan yari me ya kai shi banga siyasa hmm. duk wanda aka ce maka yana banga siyasa yes duk wanda aka ce maka ya kai ga banga siyasa to bai san yancin kanshi ba gaskiya ana banga siyasa amma banga siyasa ta hankali ake yi ta natsuwa ta natsuwa ana yi yes wani muke so abinda a banga siyasa ni in dan siyasa nike in nace maka mun banga siyasa zan ce maka to ka je ka nemi matasa ka ba su shawara wane ya ce zai muna kaza zai muna kaza sannan akwai alamun zai yi hmm. akwai alamun zai yi za mu iya goya mai baya amma duk wanda ya kira ka ya ce ma ka je ga kaza ga kaza ku ɗauki adduna ko ku ɗauki wasu makamai ku je ku yi ɓanna wani guri wannan kwata-kwata baya ƙaunarka saboda ɗan shi ba zai tura shi ba hmm. ai akwai 'ya'yansu <coughs> suna makaranta suna karatu wasu ma suna waje amma ku da kuke 'ya'yan talakawa ko kuma matasan gari ku ne za a ɗauka a ce a tura ku wani guri inda aka tura ka cikin garin ka ne karshen ta za ka je neman aure hmm. ka je ka ga ɗiyar wanda ka je ka ci mutunci kuma kana santa ba zai baka ba saboda baka da shi a idan shi ko kuma a idan duniya mm, to bisu bawo idan na dawo gare ka duba da cewar kai ma wato zakakurin matashi ne wanda kana lokaci musamman ka abin da shafi gwagwarmaya na nema da kuma wato harkan siyasa ka fito daga jihar katsina karamar hukumar kankara ko karamar hukumar dan musa ko karamar hukumar a dan musa wanda ya kai ga misali yau sai ya kai ga al'ummar karamar hukumar dan musa ka ce yau musu bahu suke bukata ya zama dan majalisar jiha ko kuma na wakilai kana kallon da Allah zai sa ya kai ga nasara ga wannan mafarki ta ina ne kake ganin za ka fara domin ganin ka kawo ci gaba ga al'ummanka ko kuma matasa to alhamdulillah idan ya kasance hakan ta faru fes abin da zan fara duba a gare shi a matsayina na mazaunin dan musa local government wanda ni na san abubuwan da ke shiga yana fitowa bakin gwalgwadon abin da na sani hmm. to fes dai abin da zan fara lura da shi shine ya yanayin ainihin sources na ainafin matasa ya ɓangaren hanyoyin samun su yake zan inganta masu masana'antunsu sannan kuma in yi ƙoƙari in ga cewa na inganta masu wajejen inda suke neman ilimi ya kasance talakan da bai da halin da zai ɗauki ɗanɗan shi ya kai shi a makarantar kuɗi to ya kasance na inganta makarantun gwamnati ta yadda za ka ga cewa makarantun gwamnatin su ne aka fi sha'awa fiye da makarantun kuɗi malaman da ke koyawa a makarantu na gwamnati idan ka bincika ire-iren su ne ke koya a makarantun kuɗi amma wa'in hanyoyi suke bi to kaga ya kamata mu tsaya mu lura da wannan ya kamata fes abin da za ka fara lura da shi ka inganta masu ɓangaren neman ilimi sannan ka inganta masu hanyoyin neman su saboda akwai wa'inda za ga suna zaune sun yi karatu ba samu aiki na gwamnati ba amma suna yin ƙananan sana'o'i wa'inda suke samu suna ruwa makansu asiri to sai ka ga cewa sai ka bi ka inganta masu wannan guri ya kasance da in suna yin sana'ar a duhu to sai ka ƙara wayan masu da kai sannan kuma ka duba ka ga yanayin ɓangaren ruwa kaga ya kamata ka samu masu ruwa sannan yawa ruwan sha hmm. sannan kuma sai ka duba gani kamar yanzu mu da ke yankin dan musa local government akwai wani abu da yake takura mana hmm. wanda duk irin yadda za ka ba matashi ka tsaya ka kula da shi bangaren ilimi bangaren noma bangaren duk wani abun da ya kamata matashi yana bukata a ce yi mashi idan har baka tsaya ka kula da wannan ka bashi ainihin ka tabbatar mai da cewa eh lallai wannan abin da ya daɗe yana kuka a kan shi mm. ya ka ba cikakken kula kamar bangaren tsaro mm. don yanzu akwai wurare da dama wa'inda matasa suna da abubuwan yi da dama to amma rashin tsaro ya hana su su tsaya su kula da abin da suke bukata shi ya sanya za a ga da ɗan siyasa ya zo ya yi karya ya ce zan ainihin zan kawo tsaro in na ci mm. to kawai za ga an yi zuga saboda wannan abun shine kawai a jikin matasa hmm. shine ya fi damu su eh. eh. to shi ya sanya duk wani dan siyasa yanzu babu abin da yake fakewa amma baka ganin cewar ya kamata a ce matasan ko da ana ce wani irin damuwa su rika bambance kalamin dan siyasa mai kyau da mara kyau bai kamata a ce kawai a rika biyan wasu hanyar da an ja ra'ayin su kuma sun tura mota sai ta bulbule su da haƙi ba eh gaskiya kan wannan akwai wannan gaskiya ya kamata babbar shawara ta anan shine a lokacin da ɗan siyasa ya zo saboda mun riga mun daɗe mana gwagwarmaya a cikin siyasa bakin gwalgwado za ka ga akwai mutumin da allah ya bashi baiwa ta iya magana wanda ko da ƙarya yake yi in ba ka sanya dogon tunani ba ka tsaya ka kalli ainihin tun daga ba karamin an za ku yi ba kafin ya girbe ku wannan <laughs> wannan shine gaskiya saboda za ga akwai mutanen da Allah ya ba su baiwa iya magana hmm. sannan kuma ya ba su baiwa ta bincike su gano menene wa'annan mutanen yankin suka fi damuwa da shi in ne musu karya da wannan abun za su zaɓe ni eh. to ire-iren wa'annan mutanen dole ainihin tun daga matasa har ya zuwa ainihin dattawa mu rinka tsayawa mu kula da irin wa'annan mutane akwai hanyoyin da ya kamata mu mu na matasa tun lokacin da ainihin mutane suka fito suna kamfen to mu tsaya mu yi amfani da wasu abubuwa daban-daban ta bangaren siyasa wanda za mu iya gane cewa wannan ho maganar da yake yi idan Allah ya taimake shi ya bashi kujerar nan zai iya bakin kokarin shi ganin cewa ya kawo mana tsaro da inganta ilimi da ainihin inganta ruwanmu na sha da sauransu duk wasu abubuwan da muke bukata. sannan kuma da samar da aikin yi to kaga duka wannan akwai yanayin yadda za mu mu dubi 'yan siyasa da kuma irin yanayin yadda suke fitowa suna mana bayanai akwai kuma wanda kawai zai zo gurin shi kawai dai ya sabi bayani kawai ya saki bayani ba tare da ainihin yana tsaya yana tunanin ma abin da yake tauna ba saboda shi kujerar yake hange ba ko yake hange ba to duba da cewar kaka wannan gaba ta abin da ya hmm. shafi wato harkan tsaro a jihar Katsina duk umar da shine ne ka a jihar Katsina yaya ka kalli rawan da yake taka musamman akan abin da ya shafi wato harkan tsaro kwanan an geshi a cikin wani bidiyo yana magana akan cewar ba kudu babu ja da baya matukar shine na jihar katsina sai ya tabbatar da wato ya kawo wannan harkar rashin tsaro da ya addabi wato wasu kananan hukumi ko kuma ya addabi jihar katsina kana ganin za ka iya ba mushi ko kana kallon akwai shawarar da ka iya ba shi eh, gaskiya alhamdulillahi a kan wannan maganganu dai ka ko ba komai idan mutum ya faɗi alkhairi yana da kyau mm. ka taya shi addu'a domin wannan alkhairin da yake faɗa to Allah ya ba shi ikon tabbatar da shi mm, mm. amma bakin gwalgwado gaskiya alhamdulillahi duk raɗa gwamnan mu ne a jihar katsina a ɓangaren tsaro a iya fahimtar da muka yi mashi da kuma abin da muke kallo a zahiri yana bakin ƙoƙarin shi kuma ya taka rawar gani bakin iyawar shi a kan gwamnatin baya da ta wuce ya kasance shi yanzu kaga cikin wasu 'yan watanni kaɗan yake ciki amma ya yi abin da gwamnatin baya da ta yi shekara kusan takwas ba ta yi shi ba to amma abin da nake so mutane su fahimta da shi akan harkar tsaro shi fa mutum ɗaya ba zai iya gudanar da tsaro shi kaɗai ba komi Allah ne ke kawo ƙarshen al'amarin nan idan ya kasance mutum ya tashi kasan komi yana da sila hmm. to kamar yadda ya tashi tsaye ya nuna cewa ba gudu ba ja da baya wa'inda ke kusa da shi suke da alhakin su taimaka mashi wajen gudanar da ainihin tsaron nan a tabbatar da tsaro to ya kamata su ma su jajirce su yi tsakaninsu ga Allah san cewa kuma Allah zai tambaye sannan mu kuma tun daga matasa da yara da iyayenmu sai mu taya su da addu'a mu taya su da addu'a domin gaskiya idan aka hidda bangaren siyasa aka fidda komi tsakani ga Allah gwamnatin nan tana bakin kokarin ta alhamdulillah na duba da cewar wato jihar Katsina tana ɗaya daga cikin wato jihohin da harkan ta'addanci da rashin tsaro wato ya kai ga ya dabaibe mm. a lokacin da ake kallon yau kaji an ce an ɗauke waɗannan yau kaji an ce an harba waɗancan ba ka ganin cewar jami'an tsaro in al'umma ba su taimaka musu ba wato ba sa iya samun samun cikakken sukunin da yake za a iya kama masu laifi ba ganin al'umma su ma kamar da irin nasu sakacin da yake ya kamata a ce suna ba da wato bayanin sirri domin a kawo musu dauki domin a tsama wato masu laifi eh gaskiya ya kamata a ce al'umma mazauna garuruwa da ainihin ƙauyuka yana da kyau su jajirce wajen ainihin ba jami'ai bayanin sirri domin shi fa ma'aikaci idan ya zo a gari a lokacin da aka ce yaƙi ɗan ta'adda duk lokacin da zai zo shi ɗan ta'adda yana daji idan ainihin jami'i ya fita zai nufi inda ɗan ta'addan nan suke zama to akwai ɗan ta'addar da ya fi wancan mai riƙe makami yana nan tare da ku mm. kuma ku mazauna gurin nan kun san wannan mutumin to amma kuma sai ku ƙi zuwa ku bayyana shi ta hanyar sirri ta yadda za a gane wannan mutumin a kama shi a mai bincike a tabbatar da abin da kuka faɗi ga haskiya ne a ɗauki matakin da ya dace a ɗaukan mashi to amma akwai wani abu da nake lura da shi ta ɓangaren jin tsoro da mutane suke yi su ainihin rinka kai irin waɗannan labaran sirri ga jami'an tsaro sanadiyyar lokacin da za ka kai labarin sirri ga jami'in tsaro cewa wane yana da hannu a cikin wa'annan ayyukan saboda hujjoji ka za ka kawo hujjoji wanda za a tabbatar da haka ne daga ƙarshe shi wannan wanda ka je ka ba da labarin shi din za a iya ɗauka shi a je a ɗan aje shi na wani lokaci kana tunanin kamar an kashe shi ko an yi wani abin nan hmm. sai ka gan shi ya dawo kuma sai ka ji cewa ya samu information cewa ai wurin wane ne ai wane shi ainihin eh. kaga ya samu labari cewa ai wane shi ya je faɗi ma jami'an tsaro cewa ina wannan mu'amalai hmm. to kaga kenan idan wane yana raye ba zai bar ni in huta ba zai bar ni in yi abin da nake so ba hmm. kaga kenan zai je ɗauki matakin da ainihin zai je ya salwantar da rayuwar shi hmm. shi yasa mutane suke jin tsoro amma inda jami'an tsaro za su tsaya kai tsaye su tsaya duk lokacin da aka kawo masu mara gaskiya za su yanke hukuncin da ya dace a yi to wannan hakikanin gaskiya ya kamata su ma kaga kenan sai 'yan gari su jajirce wajen zakulo mutane wa'inda suke ainihin da sa hannu a cikin wannan ta'addanci to shi zai kara ba ainihin gwamnati ƙarfin gwiwa mm. karfin gwiwa wajen tabbatar da tsaro saboda in an kashe waɗancan mm. to akwai wa'inda kenan wa'inda su za su rinka waya suna gaya masa da abin da kenan mm. lajin da ke daji bai san gidan wane ba bai san wane ya je kasuwa ba bai san wane yana da kuɗi iri kaza ba hmm. bai san ɗakin da wane ke zuwa ya kwana ba wanda kake tare da shi shi ke ganin sirrin ka yana zuwa yana kiransa a waya ya gaya musu ga yadda za su yi ga yadda za su yi hmm. to ka gani dole ne ire-iren waɗannan mutane sai 'yan gari sun ba da goyon baya sannan kuma jami'an tsaro sun jajirce wajen ganin cewa duk lokacin da aka kawo ire-iren waɗannan mutane sun ɗauki hukuncin da ya dace su ɗauka a gare shi wannan shi ne na to muhammad idan na dawo gare ka duba da cewar kai ma ka fito daga yankin wato arewa wato maso yamma wanda jihar kebbi <clears throat> ta iyaka da jihar zamfara ta kuma iyaka wato jihar sokoto a duba da wato wannan harkan tsaro da ya addabi wato wannan yanki so da dama wasu na kallon cewar harkan tsaron nan faka cokaf din shi wato kamar talauci shi haifar da shi wasu kuma suna kallon cewar a'a 'yan siyasan waɗannan yankuna da sarakunan waɗannan yankuna da shugaban al'ummar yankuna kamar su ne suka wato kamar siyasantar da abin da ya shafi harkan tsaron wanda ya kai ga wato kamar ana zargin wato kawai sun sai da mutanen yankin ne wanda yake kawai 'yan ta'adda sun zo wato suna cin karansu babu baka ka da cewar talauci ne da ya ta'azzara ka wannan tashi tashi hankula ko ko ka da cewar kana ganin wato shugabanni ne suka siyasantar da wani harkan tsaro gaskiya a tunanina ba talauci ba ne ya kawo wannan abu menene saboda in kai lakari da talauci irin halin da ake ciki yanzu mutane da yawa suke cikin wannan halin amma kuma waɗanda suke cikin wannan ta'addancin suna daban hmm. ƙarshen ta ma in ka bincika yawancin su ma ba 'yan najeriya ba ne hmm. ɗauko su ake yi hmm. to suwa suke ɗauko su suwaye suke ɗauko su akwai waɗanda suke ɗauko su suna kawo su sannan gaskiya a jihar kebbi alhamdulillah a gefen tsaro alhamdulillah saboda lokacin gaskiya a shekarun baya ko kuma ce shekarar baya gwamnatin baya ta gabata ana cikin wannan rigiman siyasan 'yan ta'adda sun so su kai muna hari lokacin sosai amma kuma cikin taimakon allah aka yi odan sojoji da mashuna aka shiga daji har waɗanda suka kakkama sai da aka dawo da su saboda maganar da musu ya yi ne in dai har akwai taimakon mutanen gari in akwai taimakon mutanen gari to nan ne gwamnati za ta samu daman aiki akan tsaro saboda gwamnati ba ta san inda 'yan ta'adda suke ba a kaddarta ma ta sani ta sani ta zo ta shiga daji za ta je kafin su isa an kira an ce ku tashi ku tafi suna nan zuwa wayanda suke cikin gari ne suke kiran su sannan maganar musbawo ne wanda ya ce duk wanda aka ce ma an zo gidan shi an ɗauke shi kira aka yi aka ce wani na gida ko wani na hanya zai je gida ko ya aje kuɗi gida shi ne za a je a ɗauki mutum saboda akwai wayanda aka ɗauka da dama gaskiya ta yankunan mu lokacin tun kafin a ce sojoji sun isa 'yan banga da matasa aka yi zuga aka je aka dawo da mutum biyu da aka kama aka dawo da su kuma 'yan ta'addan suka gudu ma'ana kenan matasa da kuma al'umman gari sun ba da goyon baya har aka samu aka cin magaci to alhamdulillah tunda aka yi wannan abun gaskiya ba wani tashi tashen hankula irin haka nan Na to duba da cewar muna magana harkan tsaro shin kana ganin gwamnan ka wato kauran gwandu yana taka ran gani ko kuwa taka ran gani akan abin da ya shafi wato harkan tsaro a jihar Kebbi gaskiya alhamdulillah kauran gwandu ya taka ya taka rawar gani sosai hmm. saboda Nasir tunda ya hau ina ganin ban ji an ce an yi wani abu mummuna ba sosai a jihar Kebbi. Muhammad kafin ka ci gaba yanzu zamu dan ji hutun cikin lokaci idan muka dawo shirin namu zai dora to masu kallon mu kuna tare da sashen Hausa na Captain TV da kinan babin tare Abuja cikin wannan shi na wato Abuja a yau a yanda muka yi tattauna wato da zakakuran matasa akan abin da ya shafi harkan wato matasa a wannan kasa yanzu kuma kafin shirin namu ya dora zamu ji hutun lokaci idan muka dawo shirin namu zai dora. masu kallon barkamu da dawa daga hutun tickets lokaci yanzu kuma wato shirin namu zai dora a barkamu da dawa muhammad kafin mu je hutun takaitaccen lokaci kamar na tsaye da kai ne a tambayin na maka akan shin a gonan ka na jihar kebbi koren gondo yana taka rawa akan abin da ya shafi kan tsaro ko ko ya taka gaskiya alhamdulillah nasir koren gondo ya taka rawar gani a harkar tsaro ko kuma in ce yana cikin takawa har yanzu hmm. saboda abin da ya shafi tsaro gaskiya yanzu a jihar kebbi gaskiya alhamdulillah mun samu sauki sosai zuwan nasiru sannan ba maganan tsaro kaɗai ba nasiru ƙauren gwandu ba maganan tsaro kaɗai ba gaskiya har abubuwan da suka cincinta a ce an yi ma jiha na ci gaba gaskiya nasiru ya yi ƙoƙari akan wannan saboda nasiru da ya tashi ya samu matasa ya jawo a kusa da shi duk wannan abun saboda matasa ne ya samu matasa ya jawo a kusa da shi akwai matasa da yawa waɗanda suke tare da nasu ƙauren gwandu su suka fi mata karawar gani za mu ce bisa gare shi saboda su ne matasa a kusa da shi duk wani abu da ya danganci ƙauyuka ne ko ina ne su ne suke da daman zuwa sannan su suke da daman su zo yanzu su zauna a cikin matasa a zauna a yi hira da su hankali kwance su san meye matsala meye ne abin da ake bukata su kuma za su je su yi magana a gaba hmm. kuma alhamdulillahi wannan abu ya yi amfani sosai saboda zan yi amfani da wannan dama akwai matashi a cikin garin ɗakin gari ma akwai matashi a cikin garin ɗakin gari wato na ingila har mutane ma suna kiran shi da aljihun gwamna saboda akwai wani ƙauye da na sani suna kukan makabarta ina ganin tun gwamnatin baya suna kuka a kan makabarta amma rana ɗaya ɗan ƙauyen ne ya zo ya same ni a nan abuja ya ce min wallahi ranar da suka je suka yi magana da na ingila wan sahi aka zo aka musu ginin makabarta shi waye na ingila full name din shi ne ban sani ba amma muna kiran shi na ingila na'am shi dan siyasa ne dan siyasa ne yana tare da nasiru kauran gwamna oke yana tare da gwamna eh babban yaron shi ne na'am har ma mutane suna mishi take da aljihun gwamna to shi din eh na'am to gaskiya mu a cikin garin dakin gari saboda ni dan cikin garin dakin gari ne hmm. a cikin garin dakin gari na ingila ne yake takarawar gani bisa ga ma gwamna hmm. saboda shi ne yake zuwa wurin gwamna ya ce ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata kuma alhamdulillah da ikon Allah za a yi wa'annan abubuwan za a yi su amto musbahu idan na kara dawa wato gare ka duka dai a matsayin ku na wato matasa muna magana ne akan wato rawan da matasa ke takawa wato akan abin da ya shafi a wato kujerun siyasa tabbas zaben nan da ya gabata na shekara 2023 wato an yayi mu matasa kuma ya kai ga wato sun samu maki wanda kuma a cikin matasan nan a wato har gwamnoni ma misali kamar ka na jihar katsina za a iya wasu na mai kallo da kamar wato a wato kamar matashi wanda yake cewar a wasu suna kallon cewar tabbas matasa su ne suke da jini a jika domin su ne suke kan gaban su na kurciya yadda wato kowane abu ne za su isar da shi a lokacin dinaci a yayin da kuma ake kallon fa matashin nan fa kanshi wani zumfa yana huci ba ka ganin kamar wato a kasancewar gwaninka wato matashi ne yana ko cewar shi matashi ne na abin da ya shafi ko irin yawan surutu ko kuma wasu abubuwa makamantan haka da dai sauransu yaya kake kallon wanda da wato duko umar ɗai takawa wato a jihar ka ta katsina na wajen janyo matasa domin ganin wato su sun samu an dama da su na'am alhamdulillah kamar yadda muka yi bayani daman a baya gaskiya shi ya sanya harkar siyasa yanzu mu mun gaji da rakiya kamar irin yadda na yi maka bayani a baya a harkar siyasa daman siyasa ta matasa ce kuma alhamdulillahi gwamnan mu Allah ya ba mu gwamna matashi kuma sannan jajirtacce wanda duk wani abu wanda ya taso a ɓangaren ainihin tun daga ainihin ƙananan yara matasa dattawa har ya zuwa iyayenmu hakikanin gaskiya yakan yi bakin ƙoƙarin shi ko da bai yi abin a aikace ba lokacin yin shi bai ba to zai fito ya yi bayani domin ya kwantar muku da hankali ya tabbatar da cewa eh wannan abun fa ya san da shi hmm. kuma yana nan yana ainihin tsare-tsaren yadda zai ya ga cewa ya tabbatar da wannan abun. Hmm. domin lokaci ɗaya za ka iya zuwa kai ɓannar da za a yi shekara ɗaya ana ta tunanin ya za a gyara ta hmm. to saboda haka a cikin jihar katsina gwamnatin da ta wuce a baya bayan ainihin dukwara ɗaya hau ya iske abubuwa da dama wa'inda lokaci ɗaya babu yadda za a yi ainihin Eh, ya ainihin kammala su a lokacin da ainihin mutane suke bukata wannan lokaci dole sai an bi abin a hankali hmm. shi ya sanya za ka ji duk lokaci ba lokaci yakan fito ya gabatar da bayani to amma kamar yadda muke dan tattaunawa da sauran matasa da kuma ainihin da yake muna kutsa-kutsa ta harkar siyasa za ka ji waɗansu ba su fahimtar ainihin irin wa'annan bayanan za ka yi sana cewa su fa sun gaji da ainihin wa'annan labarukan duk wa'annan labarin yawa a fito a ta magana a ta magana amma magana ita ce ke yi amma aikin bai yiwa kuma kullum duk sadda aka yi maganan nan maganan nan da za a yi kamin wani ɗan gari ƙila ma ya fara sanin magana to wani ɗan ta'addan daji ya san abin da ake yi ga tsare-tsaren da ake yi mm. to shi ya sanya akwai wasu wurare inda muka ɗan zauna da ainihin matasa domin mu ji yanayin ƙorafe-ƙorafensu mm. kuma me za su iya tattaunawa ta ɓangaren tsaro duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gwamna wanda yake yana kula yana yi iya ƙoƙarin shi mm. amma wani irin shawarwari ne za su iya su bada sai suke cewa babban shawarar da ya kamata su bada shine a yayin da gwamna yake yunkurin yaƙa wa'annan 'yan ta'adda da kuma ainihin tsare-tsare da yi na ainihin tallafa ma matasa ta ɓangaren ɗaukar su aiki don haƙiƙanin gaskiya ainihin duk da ya yi iya ƙoƙarin shi kaga dai ya ɗauki matasa ayyuka bakin gwalgwado mm. sannan kuma ya kirkiri ainihin sojoji na state wa'inda wa'innan sojoji an ba su training wannan mm. garanti ne mm. wanda mu a can muna kiran su sea-watch mm. wanda wa'innan mutane suna aiki yadda ainihin gan su kamar sojoji kuma duk inda za su je babu tsoro saboda sun samu cikakken horo kuma sannan yaran nan ba su da tsoro sannan kuma ainihin Eh, shi duk kwaraɗa shi ya ɗauki nauyinsu duk wata yana biyan su albashi ka ganin idan ka bincika za ga mafi yawancin matasan da aka ɗauka ba su da aikin yi wani ma ya yi karatun bai da abin da zai yi har gwamnatin baya ta yi ta gama mulkin ta ta komi ba ta yi wannan tunanin ba kuma amma duk da lokaci ɗaya ya zo ya yi wannan tunanin ya ɗauki wannan matasa aka ba su horon nan sannan kuma suka zo suna ayyuka bakin gwalgwado don gaskiya alhamdulillah wannan yara suna iya kokarin su to shi ya sanya sai a lokacin da muke zantawa da ainihin matasa daban-daban a ƙauyuka a harkar siyasa da sauransu muna ɗan jin kowane yanayin zantukan su sukan ce gwamnati a lokacin da za ta gudanar da tsaro bai kamata tana fitowa ta faɗi ga hanyoyin da za ta bi wajen gudanar da tsaro saboda wannan wani abu ne na sirri wanda gwamnati ya kamata ɓoye shi amma idan za ta tabbatar ma talakawanta cewa eh za ta tabbatar da tsaro to kar ta faɗi hanyoyin da za ta bi saboda hanyoyin nan da za ta da za ta ce za ta bi wajen gudanar da tsaro kamin ta bi su to su wa'incan sun samu mafita hmm. wanda ko an bi wannan hanyoyin ko an je ba za a same su ba. Hmm. duk abin da za a yi za a yi shi ne kan idansu to amma ya kamata a ce a lokacin da gwamnati ta yi shirin yaƙa wa'annan mutane domin tabbatar ma talakawa da tsaro da samun kwanciyar hankali da ainihin inganta nomansu da wajen masana'antocinsu to ya kamata ta yi abun a sirrance ta yi abun a sirrance a lokacin da ta shirya yi kawai sai dai a ga ana yi hmm. sai dai a ga ana yi su wa'inda ake yaƙa ɗin ma ba su san cewa za a yi wannan abin ba dai kawai su gani ana yi kuma 'yan gari sai dai su gani ana yi to a lokacin ne duk wanda ya san cewa bai da gaskiya a cikin wannan harkai to a lokacin ne kai da kan kama da ka kalle shi ma za ma gane duka dai muna magana ka abin ne shafa shafi harkar tsarin nan a jihar ka wato ta katsina yau da musu bawu zai gaba da gaba ko ido duk kwarɗa wani shawara zai bashi akan harkar tsaro gaskiya zan bashi shawarwari sosai a harkar tsaro na farko idan allah ya bani ikon ainihin zantawa da gwamnana hmm. na ido da ido da shi zan ba shi shawarwari a iyakar tunani na iya abin da nake ganin cewa insha allahu indi aka bi wannan hanyar za a samu cin nasara shine ainihin a cire duk wata siyasa da duk wani abu wanda ainihin zai sanya a lokacin da za a tura ma'aikata a daji ya kasance 'yan gari su san da wannan shi hmm. shine kamar kuma yaran nan wa'inda aka sanya sea kenan hmm. sojojin state a tabbatar masu da cewa a ba su horo na ainihin bincike mutanen da ke da alaƙa da ainihin mutanen nan na daji da bincike na sirri wanda za su samu sirri saboda gaskiya alhamdulillahi wa'innan sojojin state idan har suka kama ka da laifi na cewa kana da hannu a cikin wannan wallahi mutum ba zai sha iska ba to a lokacin da ya kamata a ce wa'innan mutane sun tafi a daji za su ainihin yi gaba da gaba da waɗannan barayi sun fito harkar ta'addancin su to a shawarce ni a iya shawara ta. akwai lokacin da zaka gani idan mutanen na akwai ƙauyuka da dama waɗanda sun anshi kuma sannan gwamnati ta san da cewa waɗannan ƙauyukan ba su ci ainihin ba su zanna a cikin garuruwansu suna can suna ainihin raɓe-raɓe a garuruwan da ke kusa da su hmm. kuma sannan akwai mutanen da suka hana su su tashi a garin domin in suka tashi garin gwamnati za ta san cewa ai wa'annan 'yan ta'adda sun ci karfin wa'annan 'yan gari har sun tada su a gari hmm. to ya kamata a tura dakaru a lokacin da ba wanda ya sani hmm. ba a san shigar su ba kwata-kwata ba a san shigar su ba sai wa'annan 'yan ta'adda sun shigo suna cikin mu'amalar su hmm. kawai wa'annan dakaru za su tashi su bude masu wuta kuma sannan sannan sannan ainihin shi gwamna ya ware wata kungiya wadda ita wannan kungiya babu inda za ta yi aiki sai abin da ya danganci tsaro zallanta kawai zallanta mm. kamar yadda ya kirkiri wa'annan yaran mm. to a ƙara ba su ma wani horo wanda ya fi wannan mm. sannan su samu ingantaccen makami saboda a yayin da suka gaba da gaba da irin wa'annan barayin fa su fi wa'annan barayi suna da makamin da sun fi wa'annan sojojin su ta nan makami mai ƙarfi wanda daga nesa ɗan ta'adda zai hangi Ɗan gari ko cikin irin wa'annan ma'aikata zai halbe shi su kuma wa'annan mutane ba su da ainihin makaman da zai ainihin dogo tafiya to ya kamata a ce in da hali ya kamata a ce gwamnanmu a shawarce a ce ya canza ma wa'annan yara makamai domin ainihin tabbatar da tsaro saboda yaran an ba su training kuma jajirtacci ne. alhamdulillah duk da wai ba wai ina ainihin ganin cewa ya gaza ba a'a yana iya kokarin shi hmm. kuma yana yi kuma ya yi abin da ya kamata a yaba mashi hmm. don duk abin don duk lokacin da mutum ya abu na kokari to in baka yaba mai ba za ka zage shi ba kuma ko ka zage shi zagin ba wani amfanin da zai a waje jan shi to muhammad idan na dawo gare ka duba da cewar tun bayan da wato gwamnatin tarayya ta maka wato gononi a kotu akan abin da ya shafi wato baiwa wato kananan hukumomi yancin gashin kansu wanda a ƙarshe gwamnatin tarayya ta yi nasara akan wato kananan hukumomi na wato kotun koli ta da da hukunci akan cire yanzu dukkan haƙoƙi da ya shafi wato kananan hukumomi yanzu ya rika tafiya ne kai tsaye daga gwamnatin tarayya wato zuwa waɗannan asusun wato a kananan hukumomi sai gashi an ce wato ƙididdiga na cire fiye da jihohi kusan 21 wanda kusan wato bai zaben kananan hukumomi ba suna wato akwai barazanin wato su ma wato haƙoƙinsu ba za a tura musu ba har sai an sun tabbatar da cewa wato an aiwatar da wannan zaɓe sai gashi kuma jihohi wato sun bara da yanzu kusan tsere ma ke yi na ka abin da ya shafi wato aiwatar zaɓen ƙananan hukumomi kwaɗam gashi ka fito daga ƙaramar hukumar surun jihar kebbi a kwanan ne aka gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi shin kana ganin waɗanda aka ce sun lashe zaɓen nan duk da an ce cinye du aka yi yaya ka kalli ingancin zaben da kuma wani irin rawa kake ganin matasa sun taka shin kana ganin matasan nan an daga musu kafa sun samu damar waki ko ko dai akwai lauje cikin nadi to zaɓe dai an yi kamar yadda aka saba hmm. saboda mu a da muka saba zaɓen ƙananan hukumomi kawai dai za a ce an yi zaɓe kana tunanin rubuta aka kenan sai dai a rubuta a baka to amma gaskiya ga eh to amma dai zaben an yi an yi zaɓe amma musamman wanda aka ce ma an rubuta an bashi din shi ma ga duka alamu shi zai lashe zaben ko ba a rubuta an bashi ba to saboda matasa sun riga sun goya mishi baya hmm. sun riga sun goya mishi baya suna son shi saboda ana tunanin mutum ne mai yi hmm. shi yasa aka ce za a zaɓe shi hmm. kuma alhamdulillahi an yi kuma an yi nasara ya yi daidai saboda wasu suna tunanin an rubuta an bada amma kuma zaɓe a ya gudana gaskiya zaɓe an yi shi cikin natsuwa kuma a yadda ake tunanin haka abin ya kaya ya ake tunani kuma ya yi kaya to wanda ake tunanin zai lashe zaben hmm. shine aka tunani an rubuta kuma an bashi to wato tun kafin a je fagen zaben wato wanda ake tunanin wato jam'ira da koko na gwamnati wanda za jam'iyyar gwamnati to saboda ai hmm. za a yi tunanin jam'iyyar gwamnati za a rubuta a bashi hmm. to kuma Allah ya sa da aka zo zaɓe kuma sai Allah ya sa jam'iyyar gwamnatin shi aka zaɓa saboda jam'iyyar gwamnatin yanzu gwamnatin mu ta kebi ta muna komai ba na alamun wai mu ce mu tsane ta hmm. babu sai dai mu yaba mata to shi yasa duk wani abu duk wanda ta kawo ta ce muna wannan mutum ne za mu yi kokari mu ce shi muka zaɓa saboda kyakkyawan fata saboda kyakkyawan fata hmm. saboda duk wanda aka ce maka mutum na arziki na kusa da kai hmm. yana nuna ma harkoki na arziki da dama ba ganin kyashi Mm. to in ya kawo ma wani ya ce maka wannan ma ya kamata mm. to za ka goyi bayan shi kai tsaye na'am to duba da cewar wato ka fito daga jihar kebbi a shi kauran gwandu wani rawa kake ganin ya taka na abin da ya shafi wato walwalan matasa da wato janyo su a jiki a gwamnati sa gaskiya kauran gwandu ya taka rawar gani sosai saboda abin da ake so a matashi dama shine a inganta mishi ilimi a inganta mishi masana'antu mm. to alhamdulillahi muna da 'yan kasuwan da gwamnati na ba su jari suna taimaka musu da jari sannan ba wai za a ce maka an baka jari bashi ba hmm. ka je ka juya ka dawo da shi a'a za a baka jari in kana iyawa ka rike kanka sannan makaranti alhamdulillah an yi ayyuka da dama a makaranti hmm. na gwamnati saboda mu asali ma ba mu cika irin mai da hankali ga makarantun kuɗi ba hmm. shi yasa in aka ce makarantar gwamnati ta lalace sai haka gaba da ilimi yana yi kasa hmm. to alhamdulillahi da ya zo ya yi ƙoƙari akan makarantun gwamnati sannan ya yi ƙoƙari akan hanyoyi ko kuma ruwan sha asibitoci hmm. wa'annan duk alhamdulillahi dole dai mu nasu ƙauren gwandu babu abin da za mu ce sai dai mu mai godiya da kuma fatan alkhairi na'am to duba da cewar za ka ga cewar a duk lokacin da ake magana na shugabanci wato dole sai an kawo wato matasa wanda yake su matasan nan wato su ne jigogin al'umma ta wani bangaren wato an kalli cewar babban jami'ar adawa a jihar kebbi wato jami'ar pdp ta kaurace mazaɓan kananan hukumomi me dalili saboda ta yi zargin cewar wato ba a shirya gaskiya ba kuma tana kallon abin da take zato tana ganin kusan wato kaman a shine ta bayyana wanda yake cewar jam'iyyar pdp tana kallon cewar kawai illa iyaka ana kallon wato shi gonan jihar kebbi wato kauran gwando ana kallon wato shi ba ma wato ya zama ba ma ya zama wato a jihar Kebbi kullum wato yana Abuja yana Abuja kuma koma ka ji jihar Kebbi je yan jami'ar da ta suna magana cewa kawai sai dai surutu sai fenti ba wani aiki wanda zaka zo ka gani wanda za a zo a iya cewar wato za a nuna ma al'umman a wato jihar Kebbi kana kallon wannan zance na yan jami'ar da na PDP haka take koko kana ganin cewa dai maganar nasu kawai magana ce ta irin in kana adawa da mutum zaka iya magana kowace iri amma ni ga naune ba wai na ji ba hmm. ina birnin kebbi akwai ranar da kaura ya zo hmm. ina birnin kebi kuma na halarci wannan gurin da ya zo aiki ne ya bada a yi amma da ya zo ya samu aikin na baya-baya shi da kan shi ne ya sauko mota yake yana magana da ma'aikatan hmm. akan wannan aikin kaga alamu kenan yan kwangila alamu kenan mutum ne wanda ya damu da aikin shi an ya kana ganin wannan ba barazana ba ne E to barazana an saba mun haka kuma mun ga aiki saboda tsohon gwamnan mu wancan na gaba sa'idu na samu ɗakin gari hmm. yana ba da aiki kuma zai je ya duba aikin an yi ko ba a yi ba hmm, ya tabbatar ya tabbatar hmm. kaga mun ga wancan ya yi haka kuma ya yi aikin da gaske kaga wanda in mun ga haka shi ma za mu yi tunani da gaske ne saboda an saba mun muna kuma an yi muna aikin kuma mun gani gaskiya ni yanzu tun daga sa'idu yanzu nan in za a ce zan zaɓi gwamna wanda nake so a jihar kebbi ni aka cire sa'idu to gaskiya sai dai na surka auren gwandu to gwamna mai ci a yanzu wa mai ci a yanzu kenan mm. saboda abinda sa'idu na samu ɗakin gari ya yi shi ma wannan ƙauren gwandu abinda muke tunanin zai yi kenan mm. saboda ya fara kwatantawa ya fara nuna muna alamun zai yi mm. ba mu sani ba abinda rayuwa za ta yi nan gaba amma gaskiya ya fara nuna alamu E zai yi kuma mai yi ne na'am to musbawu idan na dawo gare ka kasancewar ka fito daga jihar Katsina jihar Katsina kuma tana ɗaya daga cikin wato jihohin da wato zaben ƙananan kuma da za a yi wato shiri ya riga ya yi nisa shin kana kallon cewar aka baza ta a faifai da alamun cewar nan ƙananan kuma da kuke da su guda 34 na jihar Katsina kana kallon matasan nan ko akwai rawan za su iya taka ko ko kana ganin abin da aka yi a kebbi kuma wato jam'iyyar take da gwamnati cinyedu kai ma kana harsashen kamar iya abin da ya faruwa kenan wato a jihar katsina tunda jam'iyyar apc ne take jagoranta wannan jihar ma ita ma to alhamdulillah za ka ga kamar yadda ainihin muhammad anas maliya ya faɗi a lokacin da gwamnati mai ci take gudanar da ayyukanta idan har bata yi ƙasa a gwiwa ba tana kamanta maka adalci to a lokacin fa ko menene ta daga za ku gani wannan abin mai kyau ne ko da bai da kyau za ku gani abin nan mai kyau ne Sanadiyya za ga a lokacin da ainihin gwamnati mai ci take gudanar da ayyukanta za ga talakawanta suna son wannan gwamnatin a lokacin da kuma gwamnati mai ci take ainihin gasa ma talakawanta eh, aya a kai tana gasa ma talakawanta aya a hannu to a lokacin nan talakan nan babu abin da ya fi tsana in ba wannan gwamnatin ba to idan ka har gwamnati mai ci a sama za ta tsaye da ƙasa idan har tana maku adalci to ku zaɓi wannan ƙasan to idan ka har ka ga ƙasan nan ta lashe zaɓe to insha Allah saman tana kamanta adalci to ni ma kamar yadda ka faɗi akan haka gaskiyar lamari wannan zaɓe kau na ƙananan hukumomi alhamdulillahi an gabatar da shi an yi shi irin yadda ya kamata hmm. kuma an ba talakawa dama domin su fito kowane zaɓe yancin shi hmm. kuma kowane ya zaɓa kuma ya ga abin da ya zaɓa hmm. don a lokacin nan kamar yadda ka ga an gudanar da zaɓe duk irin matakan tsaron da ya kamata a ce an bada mm. na bangaren gudanar da zaɓe da akwati za a kawo ma'aikata wanda za su tsare domin a ba matasa dama su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali mm. to haka ma lokacin da aka tashi gudanar da zaben kananan hukumomi ya zaben za a gudanar da ba a gudanar ba eh wanda zaben da za a gudanar mm. ina baka labari ne akan zaben da ya wuce ok na baya na, na'am mm. to haka ma na gab da karken wa'adin gwamnatin masarauta na'am mm. to haka ma wannan zaben insha Allahu muna tabbatar da cewa muna ainihin sa tsammani akan abubuwan da aka yi na tsaro a lokacin da aka gudanar da zaɓe to shi ma wannan mm. muna fatar a gudanar da haka domin ba matasa ainihin 'yancinsu kamar yadda gwamnan muke nunawa yana kokarin ba matasa da ainihin dama da kuma 'yanci to haka ma muke sa rai insha Allah idan lokacin zaɓe idan ya zo a ba matasa su fito su fito kowane duk wanda yake dama fitowa ya fito sannan kuma waɗanda za su zo su zaɓe a ba su dama su zo su yi zaɓe su zaɓe wanda suke bukata to hakan shi zai sanya za ga ainihin matasa suna samun ayyukan yi sannan kuma suna zaben abin da suke bukata domin idan aka tabbatar da cewa zaben ka akai ba sai kai ba to duk lokacin da kana neman ka kauce hanya akwai damar da za a zo a maka ainihin a maka korafe korafe ka tuna da lokacin da aka yi kaza aka yi kaza kai ma zaka tuna da wannan da irin kokarin da aka yi ma amma in kasancewa sai kai duk lokacin da aka zo aka ce ma ga ga matsala kaza za ka yi tunani ani ba zaɓe na kai ba ni sai ne hmm. to kaga wannan akwai matsala to bawo a cikin sakon ɗaya me kiran ga matasa na jihar katsina game da wannan zaɓe da ke tafi na'am wato babban kirana shine ga matasa a lokacin zaɓe su fito kwai da kwalkwata sannan kuma kar su kuskura wani ya ɗauki ɗan abin da bai maganin yunwa ya basu domin su sayar da 'yancinsu hmm. su zo su kasa su tsare su zaɓi ainihin abin da suke bukata sannan kuma su ban Allah sauran iko ne. su dai su iyayen su sannan su bamu ma Allah ikon shi Na to Muhammad a cikin sakon ɗaya. me kiran ga al'umman jihar Kebbi gaskiya kira na ga matasa na jihar Kebbi shine in lokacin zaɓe ya zo ku tsaya ku mai da hankali ku yi zaɓe daidai da abin da kuka ga ya kamata ku zaɓa hmm. ba wai a ba ku kuɗi ba ni ban ce kowa ya zama kamar ni ba hmm. saboda ni in ka ce min don kuɗi zan zaɓe ka ba zan zaɓe ka ba hmm. ba ruwana to kawai ka aje kawai kai wuri a incin ka ne muna godiya duba da yi ne lokaci da fatan yin da zo lafiya kuma za ku koma gida lafiya to masu kallon mu duba da yi ne lokaci duka duka da aka muka muku wannan shirin namu na Abuja a yau amadin hukumar gudanarwa ta kan dauki nauyi sai wato bakin namu wanda muka tattauna da su wato Musbawo aliyu wato gaya wanda ya fito daga jihar katsina sannan kuma sai muhammad anas wato maliya ba mu san maliya wane ne maliyan kano ne sanata koko wane ne to dai duka dai da fatan za ku koma gida lafiya duk duka a su ni yusuf shehu na jagorancin ke cewa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu a huta lafiya amin salamu